kamar ma yadda rahotannin da ke fitowa daga yankin na madagal da ke arewacin jihar adama ke nunawa kawo yanzu hankula fa sun fara kwantawa biyo bayan nasarar dakarun najeriya tare da tallafin 'yan sa na maharba suka samu wajen fatattakar 'yan bindiga masu tada ƙeri bayan na boko haram ko da yake kawo yanzu ba a ma kammala tantance alƙaluman waɗanda aka kashe ba wato kama daga bangaren fararen hula sojoji da ma na 'yan sa-kan to sai dai shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ce mace guda ce ma ta rasa ranta a cikin tsautsayi sojoji sun tsaya da kafansu sun tabbata yanayin yara ba sai su ɗauka ƙasa ba sun tabbata sun sun sun sun sun sun sun yara na ba su da gari ba so gaskiya sojoji sun yi kokarin su jiya bisa ga information da na samu daga wajen sarakuna mu daga wajen mutanen kasa suna godiya wa sojojin kasar madagali sojojin kasar gula sojojin kasar sabon gari da na madagali dukkan su daga madagali masu sun iso daga har namiji kamar sun iso yadda aka faɗi. rahotanni sun bayyana kan cewa an samu asarar eh, rayuka na sojoji da na fararen hula da sansu kaman rayuka nawa kake da alƙaluman kan cewa an rasa kawo yanzu. To ni dai magana wai an kashe soja wannan ban samu labari ba ko daya ba sojin da aka kashe ko daya sojoji sun dai su ne suka wannan ba sai dai yaran dai watakila sun zo da bom sun tarwasa bom amma bai jiwa kowa ba sai dai wata mace ɗaya ne irin missing bullet ya same ta aka ce ta ta rasu. Tabbacin da zamu bawa al'umma mu shine yanzu ɗaya mu kasan mu ne ba za mu bar kasan mu ba ba za mu bar kasan mu ba tun da mun san muna da sojojin da suke aiki yanzu dole mu zo na kasan mu mu kuma kasan mu muna kira yan mu koma amma babba abu shine mu kara ana muna roƙon Allah a kara mana dakarun sojoji a hada da wanda suke kasa so da abin da ya musu sokin yakin in irin wannan ta ta kai kuma yayin da mahankula ke kwantawa yanzu haka hukumar ba da agajin gawa a Najeriya ne ma tuni ma ta tura jami'anta domin duba halin da ake ciki Bashir Idris Garga da ke ma zama jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar Yola da ta kunshi jiyon Adama da Taraba ya ko na matakan da suka ɗauka a yanzu eh to ka san har yanzu dai ana cikin hali na rudani sai dai abu mafi ala shi ne mu dama muna zaune da shirin kota kwana mm. saboda mun san mafiya rauni cikin su su ne za su jikata kamar mata yara da tsofi don haka muna shiri lokacin da su sojoji suka karasa wannan artabu za su iya bamu daman mu shiga sai mu kai dauki amma har yanzu ba mutumin da zai iya ce maka ya kididdige yawan mutanen da suka jikata ko kuma suka rasa rayukansu sai dai ka san idan al'amari irin wannan ya faru hmm. to cikin sha mutane suna barin muhallansu. Eh. Eh, da yawa yawa cikinsu mm. na barin muhallansu saboda zuwa tudun na tsira. To kamar mai hukumar ta yi dangane da irin tanadi na waɗanda ka iya jikatan ko kuma ah, waɗanda suka raunata. Muna shirin kota kwana don jiya ma da abin ke faruwa shi babban darakta janar na wannan ma'aikata injiniya mustapha mai haja ya kira ni saboda ya tabbatar da shiri da muke ciki na ce mishi a shirye muke amma dai cikin kwanakin nan yankin na madagali na ko fama da hare-haren mayakan na boko haram lamarin ma da ke kata da hankulan al'ummomin da suka soma koma yankunan su da akwato. ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya